sa'an nan sai mu zo mu tattauna wannan matsala a ran nan ne muna karatu to kun san ana karatu ɗin, karatun ana tabo matsaloli da yawa to wata in aka tsikaro ta haka wani sai kasa bacci shi shine aka yi bincike gane da matsalar da muka tabo akan cewa a ran nan an yi bayani cewa ba kyau bid'a ne a kiran sallah a cikin masallaci na juma'a ne masallacin yau da kullun ne da makrifon ne ko ba makrifon ko ma wani iri ne aka ce bid'a ne a kiran sallah ɗin? a cikin masallaci to wannan magana ta dan hautsina hankalin wasu to amma abin da muke cewa shi dai dan izala in dai original ne ba fake ba ba magana da zai ji a duniyar nan game da addini hankalin shi tashi sai dai in ba dalili amma a gurguje lokacin nan ai bamu bamu gudu da bamu gama magana ba sai da muka aje hujja da kamar littafi guda biyu haka to shi yasa aka ce ana dan son karin bayani to muna fatan Allah ya sa karin bayanin kuma kar mutane su kara rudewa domin an yi ai in aka ce maka ba kyau ta yara ai ya isa to amma ana neman ne a ji dalla dalla sai a karanto kuma abin mamaki sai ka ga mutane sun mallaki duk waɗannan littattafai da ake magana ba su karanta ba ne shi yasa an kun mallaki littafi ku rinka yin karatu in ba haka ba za a zo a yi muku juyin juya hali fa sai ka zo kana da littafi kuma a cika da yaƙi mun fahimci wannan da kyau ko wani ya je ya ce shi ba abin da albani ya ɓata mishi rai albani ni yake nufi ba albani albani ba wai ba abin da na bata mishi wai sai dan an je makabarta wai na ce wanda zai saka wannan mace ya zambe kwanta da matar shi a daren jiya ba shi kawai abin da ya bata mishi rai kenan to Allah ya sa wanda yake ba labari yana da hankali malami ne sai ce ai ba shi ne ba shi ya faɗa ba ai magana tana cikin Bukhari manzon Allah ne ya faɗa Shi kenan ya ɗauko Bukharin aka nuna mai aka ce to ka gani shi ma Bukharin sai ku bata da shi kenan kuma ya sai Bukharin ya ce tun wa'azi ana wa'azi ya sai Bukharin sule bakwai da sisi kuma ba abin kunya bane malam bakar gun bai karantar da bukhari ba ya karantar da bukhari to yaya aka yi tun bukhari na bakwai da sisi kuma dattijan nan ya karance muku tun daga minal jildati ilal jilda sai da ya sauke shi tas ya aka yi baka ji wannan magana ba abin da muke so duk wanda yake izala ya san wannan ka'ida duk maganar da ka ji a cikin addini ka hankalinka ya tashi duk abin da ka ji ka ce kaɗan ne cikin ilimi a kawo mana amma kawai shi kenan hankalinka a kwance amma an zo an saba yadda kuka sani kai ma ba ka saba yadda annabi ya sani ba wai kai da ba za a saba maka ba mun fahimci wannan to shi yasa za a tattauna wannan akwai matsaloli sallar juma'a da kuka gani da masallatan juma'a da na idi baki ɗaya sai an ajiye su tukuna an kafa musu signboard na izala an yi aiki akan su duk baki ɗaya fa Allah sai an yi izala waɗannan wannan littafi da zan zo karanta zaka ji asalin dalilin rubutun shi wasu yan izala ne yan uwanmu a ƙasar Dimashq Sham masallaci za su gina na Juma'a sai da suka kawo fatawa me sunna game da kaza me sunna game da kaza ba shine mai ahlari yace wala yajuzu lahu an yaf'ala ilan hatta alama hukumallahi fihi ba masallacin Juma'a za su gina sai da suka tambaya wannan manara da ake wannan zunguririya haka ina hukuncinta sunna ce ko bid'a a ina ya kamata a kiran sallah yi waɗanne lokuta ne na kiran sallar lokuta ne ake sallar juma'a duk da a ce an karanta mana wannan mutum zai zo ya sallar juma'a karfe tara a zo ana ta surutu a jakan magori mata su zo su nema manyan malamai dariya mata sun karanta bulugul maram karatun su ya kai sallar juma'a karfe tara annabi yana yi sahabbai suna yi kuma a yanzu din ma ne a kasashen saudi arabia ba nan ne hujja wanda take katsaya ga mutane ba ko an ce ga littafi sun ce to ai saudiya fa to saudiyan ana yi mu muna gani a satellite karfe tara mu na nan karfe taran su na can kai awa nawa ne mu da su awa biyu ne tsakaninmu da su daidai karfe bakwai ɗinmu na nan su kuma karfe taran su na can zuwa karfe goman su na can sun yi sallar juma'a gashi nan kowa ya watse har ahmad shakir ya bada labari a cikin sharhin shi da yawa tirmidhi a cikin mujalladi na biyu har ya kawo ranar da aka yi da sunan limamin da sauransu ma to duk ma a wannan tunda annabi ya yi kuma ba magana ta kare ba mun fahimci wannan to ashe yanzu me ya kamata wata ran ai sallar juma'a karfe 1 wata ran ai karfe 9 shikenan matsalar ta zama duk wanda ya je yake nan bai zama sabon abu ba amma duk guda biyun sunna ne to sunna ne wannan shi ake kira ainihin at-tanawwu ikhtilafu tanawwu sabani ne amma na nau'i nau'i wata ran ai wannan wata ran ai wannan me yasa ba a san ana cewa ɗaya? dan aka nace wa daya an kauce daga shari'a annabi tunda shi annabi ba daya cewa ba kai kuma so ake ka bi annabi kafa da kafa wata ran annabi yakan yi sallar juma'a daidai lokacin da ake sallar idi wata ran kuma yakan yi ta daidai lokacin da ake azhar to mu ma yanzu sai a rinka yin haka amma shi kenan sai suka je da magori suka yi ta babatu sai mata suka yi ta musu dariya mata sun kai bulugul maram sun karatun su ya kai gurin amma ga um, uh, fada'ilul mashayikh sun suna nan da nadi kima kima shine Allah ya kiyaye to to bayan da annabi ya gama tsawafi ثم نفض إلى مقام إبراهيم عليه السلام سأن سي النبي يدنفار مقام إبراهيم عليه السلام مقام إبراهيم ونوليني taɓa zuwa Makka ba aikin Makka in ka dubi hoton ka'aba za ga akwai wani gini kamar an kewaye shi da gilashi haka asalin annabi ibrahim akwai dutse da yake ɗorawa lokacin da gini ya tsawo na ka'aba to akwai dutse da yake takawa wanda yake taimakon shi ya ƙara mai tsawo don ya kai ginin ka'aba ɗin to wannan dutsen annabi ibrahim alaihi salatu salam da ya ainihin gama ginin ka'aba sai zo ya aje shi kusa da ka'aba sai ya tsayo a kan shi sai ɗan shi isma'il ya tsaya a bayan shi sai suka ɗaga hannu suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya kamata kowa ya lura da wannan kalima fa annabin Allah ne Allah ne ya sa shi ya aikin amma da ya gama cewa yake ya Allah ka karɓa mana dan ka san ba a yi wa Allah dole zai iya sa ka aikin amma ba tsarkin zuciya sai kabar da shi ce ya Allah ka karba mana kai mai ji ne mai gani ne ya Allah kaza kaza nan shi ma ya shigar da nashi bukatun da ya gama ginin da ya gama wannan addu'a sai zama kamar kura in aka ɗibe ta aka sa akan dutse in ka taka dutsen sai a ga sawunka ya fito akan kurar to wannan kurar sai Allah ya wanzar da ita kuma sai ta waye gari ta zama ta manne da dutsen sai zama sawun annabi Ibrahim ya fito raɗau raɗau haka to sai karantar da 'ya'yan shi cewa akwai wani ɗa cikin jikoki na za a haifa can zai zo in kuka dubi sawun shi ya daidai da wannan to ne zai raya abin da na karantar da mutane to wannan magana sai ta zama wa mutanen maka kunne ya girmi kaka duk ɗan da aka haifa sai a ɗaga tafin kafar shi akwai mutanen da ke da ilimi na sanin dangantaka idan yanzu ɗanka ɗin nan da kake cewa ɗanka mai oyoyo baba za su iya gane ɗanka ne ko ba ɗanka ba ilimi ne ba duba ne ba bokanci ba ne in ya ɗaga hannunka haka ya ɗaga hannun wannan da ake cewa ɗanka in ɗanka ne zai iya ganewa in ɗan bayan gida ne zai iya ganewa to duk larabawa sun gaji wannan ilimin kuma annabi ya tabbatar da shi hadisi ya zo sahihi cikin bukhari wata rana zaidu yana kwance da shi da ainihin ɗan shi usamatu zaidu bakar fata ne ya auri mace jar fata sai ta haifi ɗa jajazir in ba dan shigantaka dan adam ba ai ba mamaki ko ya biyo dangin uwar shi kenan amma sai suka yi ta guna-guni cewa to wannan tsari akwai yadda aka yi to annabi yana bakin cikin wannan abu saboda yana kaunar zaidu yana kaunar usama wata ran sai usamatu da zaidu sai suka kwanta a cikin mayafi daya amma mayafin bai rufe kafafuwansu ba sai wani ba kauye wanda bai taba shigowa wannan gari na madina ba sai ya shigo sai ya same su a kwance da ya kalli kafafuwan guda biyu sai ya ce wallahi ɗaya kafar nan daga cikin daya take annabi ya shiga yana murna ya ce wa aisha baki ga cewa wane ya shigo wanda yake da ilimi kaza kaza ya tabbatar da cewa eh babu shakka akan cewa usamatu dan zaidu bane to duk laraba sun yarda da wannan ilimin shikenan daga sannan sai aka daina shakka wannan ilimin akwai masu shi har yanzu a cikin al'umma to yanzu ana bayyana wannan ilimin kuma sai su ce ga wani bokanci sai kuma raddi ya fara aiki aiki ya same ku fa wallahi fa mun aiki ya samu Allah kullun Allah ya ji kan malam kullun sai ya ce ku yi karatu shi ya san abin da yake faɗi ku yi karatu ɗin nan wai su sai suka ɗauka ba da su malamai ake ba wai ana nufin da jahilai ne kenan shi kuma jahili zai dage sai ta karatu sai ta karatu sai kan shawaye. waye kenan su kuma suna nan an ce ai karatu ɗin nan sun ɗauka ban da su ai karatu babu wanda zai fi kwarzaba wa kan shi karatu irin wanda ya fara duk sanda aka ce kai karatu to kai malami ya kamata ka ƙara sa ƙaimi akan haka kuma duk yan boko galibi sun fahimci wannan matsala amma na rasa yadda aka yi waɗanda suke karatun arabiya suka taurare akan haka tsohon yadda masa yanzu sai ka je ka same shi yana na yana ƙara ilimi ko littafin da ya duba sai ya sa tabarau ya tafi ƙara ilimi amma sai ka samu malamin angoku shekara sittin karatun shi iya kashe kawa'idi da shi di yake bautar da iyayen ku Allah duk ran da ka yi karatun ahalari sai kun yi tashin hankali da shi domin bai kai ba <laughs> Allah ya kiyaye to shi ne wannan dutse lokacin da aka haifi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Talib ai Abdul Muttalib kakan annabi da ya dauki annabi ya tafi da shi cikin Ka'aba nan ya mishi hudu ba domin suna yin hudu tun a jahiliya don sun gaji waɗannan abubuwa daga annabi Ibrahim daga baya ne suka zama maguzawa to shine ya dauki kafa annabi sai ya duba da kyau sai ya dubi wannan da ke wurin nan da ya duba ya ga abin yayi daya sai ya ce wannan jika nawa akwai magana a kan shi to shine al'amari ya zo ya tabbata to wannan makama ibrahim shine aka kewaye ko yanzu ka je aikin makanda ka samu damar lekawa ciki zaka ga sawun tambarin kafa annabi ibrahim to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya gama tawafi sai ya tafi kai tsaye zuwa ainihin wato makama ibrahim a lokacin ainihin yana saye da kayan aikin hajjin shi kayan aikin hajji din ya sanya su ne ya ainihin wato shigar da mayafin shi ya jefa wannan barin hagu wannan kuma ya fito da shi ta ɓarin dama asalin wannan sunna ta sanya mayafin haka da can in sun tashi mayafin kifa shi suke kamar yadda ka san mai jin sanyi yake sawa to lokacin da aka yi hijira aka koma madina sai kafiran makka suka yi ta cewa muhammad ya kwashi 'ya'yan jama'a ya je ya bar su da yunwa duk sun rame to da aka zo yin umara suka hana aka yi sulhin hudaybiya shekara da ta kewayo annabi ya umratul qada ramuwa akan waccan to da aka zo da annabi ya ji labarin wannan tsegumi da suke wai duk sun rame to shine sai annabi ya ce to kowa ya soka ainihin mayafin shi ta ɓarin dama ya soka shi ta ƙasa ka faɗa ta fito haka a ganmu muna nan a taɓa mu jirgi mutum mun fahimta to asalin wannan sunna kenan sai aka sunnanta haka to a hakan haka annabi yake wannan tsawafi yana din fara wannan maqami ibrahim faqara sai karanta wattakhadhu min maqami ibrahim musalla dalilin saukar wannan aya na Umar ne wata ran da ya kalli wannan guri sai ya ce ya manzan Allah ne zai hana mu rinka sallah anan shine sai Allah ya saukar da aya a ƙarƙashin kira'ar jumhur wattakhadhu min maqami ibrahim musalla sun ɗauki maqami ibrahim ya zama wurin sallah a ƙarƙashin kira'an nafi'u warshi da kalun kenan wattakhidhu ku ɗauki wannan guri ya zama wurin sallah warafa a sautahu yusmi'un nasa annabi ya ɗaga murya shi yana jiyar da mutane faja alal maqama bainahu wa bainal bait sai annabi ya sanya maqami ibrahim din tsakanin shi da ɗakin ka'aba haka sai ta sashi a gaba ga ɗakin ka'aba ga maqami ibrahim annabi sai zo ya tsaya a bayan su nan fa salla raka'ataini annabi sallallahu alaihi wasallama ya salla raka'a biyu qala jabiru yace ce, Fakana ya الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وفي رواية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد كاج da ya karanta. shi yasa an kaje ka gama tawafi sai ka zo daidai wannan ainihin makamu ibrahim ka tsaya in ya samu inda cikowa jama'a duk inda ka fuskanta yayi amma in ya samu sai ka tasa shi a gaba sai karanta fatiha da kulya raka'a ta biyu fatiha da kul huwallahu tafi ذهب zamzam fa shariba minha يتفري جي زمزم wannan ruwa ya sha wa sabba ala ya ya zuba wa kanshi kaga duk waɗannan sunonin wasu ba su san su ba tunda ba a hadisi yake ba. yanzu ka sha kakan da makan ka sai a ce lafiya sai ka ce lafiya ta kawo haka ko ka ce sunna kalmar sunna din ya kamata a rinka raya ta in dai ka san abin da kai sunna ne yaya kai haka sai ka ce ai wannan sunna kenan dan a san muna nan sun maraja ilar rukuni sa'annan sai annabi ya koma ainihin wannan ar-rukun yamana a hajar al-aswad fastalamahu sai ya sake ainihin shafar shi to sai daga baya za mu zo mu bayani akan ainihin tsaiwa akan safa da marwa da sauransu insha Allahu ta'ala amma muna fatan wannan ta zama gabar da za a kwana a karatun wannan littafin a yanzu za mu yi amfani da wannan damar domin amsa waccan ainihin ita tambaya din wato muna karatu ne kamar yadda na faɗi sai aka sako mas'ala game da don dole sai ana tattauna matsala game da tauhidi da shirka da sunna da bid'a sannan karatu na musulmi zai tafi amma karatu sai dai a zo ana gaya mana ƙarya kawai to ƙaryar za a tashi akan tafa gwamma mu bari a gyaggyara waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa za ka ji ɓangare su da ake ba daɗi amma wallahi sai an ɓangare su tafiya za ta yi mun fahimci wannan da za a kawo kwai guda uku a fashe maka su za a soya a kawo bara gurbi kwaya ɗaya ruɓaɓɓe a fashe duk sai tarwatsa waɗancan to haka waɗannan shegun bidi'o'i suke a cikin ibadojinmu fa a janye su tukuna sannan sunnar ta daɗi in ba haka ba waɗannan sunnonin za mu rinka jin su ba daɗi Allah ya shiryar da mu matsala ta farko dangane da kiran sallah muka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kiran sallar juma'a guda ɗaya ake shine wanda daga an yi sai liman ya miƙe ya khutuba in liman ya miƙe ya khutuba kuma shikenan sai a tashi ayi sallah to amma zamanin Usman sai aka samu Usman ya ƙara kiran sallah to wannan kiran sallah da aka ƙara shine muke kira kiran sallar wanka yanzu sai muka ce to Usman ya ƙara wannan kiran sallah ne saboda kasancewar ba a jiyo kiran sallar daga nesa muka ce to amma tun da gashi Allah ya kawo mu zamanin da ake amfani da kayan ɗaukaka sauti makrifon da sauransu me ya hana a maida kiran sallan ya dawo guda ɗaya kamar yadda ake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin da a ce in sha Allahu akwai microphone ɗin nan da sauransu a lokacin Usman zai amfani da su domin sautin yake so da ya ƙaru da ya ƙara kiran sallah guda ɗaya gwamma ya kawo wannan domin duk wanda aka kawo wannan microphone aka ajiye. ai ya san dama ba a ce wani abu ne aka ƙara cikin rukunin addini ba wani abu ne na taimakawa addini to kiran sallah din nan ko zai rudu wasu sai su dauka cewa ai wannan yanzu wani ma an banda wannan maganar bai taba sanin cewa wannan kiran sallah na biyu ga yadda aka yi ba to shine da muka yi wannan magana muka ce sannan magana ta biyu kuma kiran sallah a cikin masallaci waɗannan matsalolin ne muke so za mu dan tattauna su a takaice za mu tattauna muna karatun bukhari in jama'a ba su manta ba in aka zo aka yi karatun bukhari za a zo babin sallar juma'a za a tattauna waɗannan matsaloli game da sallar juma'a lokacinta ka'idojinta ladubbanta don akwai abubuwa da dama ana buƙatar a samu gyara game da sallar juma'a Allah ya shirye da mu musamman ma abu mafi haɗari game da sallar juma'a shine khutuba khutuba din nan ta sallar juma'a tana da muhimmanci shi yasa lallai ne sai an iya nahawu an iya larabci yadda za a zo ana karatun huɗuba din ba tare da an samu matsalar nahawu ba domin shi larabci yana da ka'idoji sojojin wasali ba daidai ba ne duk inda ka zo ka ce muhammadu ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan haftu ila muhammadin to haka al'amuran larabci suke sai ka zo ka ce kitabu muhammadin muhammadun rasulullahi to duk akwai irin waɗannan ƙa'idoji na wasali nan fataha nan kasara duk inda ka sanya wasali ma'ana za ta canza to ashe sai an san waɗannan al'amura ɗin mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan al'amura ba za a san su ba sai an yi karatu abu na farko bari mu fara kawo asalin hadisin da kuma bayani akan yadda kiran sallah Usman wannan kiran sallah ya shigo cikin musulunci gashi daga wannan littafi ne da nake ba ku labari wannan littafin shi ma na Muhammad Nasiruddin Al-Albani din ne gashi risalatul ajubatin nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a ma'ana littafin da ke bayani akan amsoshi masu amfani game da tambayoyin kwamitin masallacin juma'a masallacin juma'a ne za a gina shi ne kwamitin ya zauna kafin a gina a aiko wa malam yaya za a yi ginin masallacin tukuna don shi kan shi ginin masallaci akwai yadda ya kamata a yi shi a sunna yanzu kun ga duk masallatan nan namu saboda an gina a da ne in yanzu ne za mu yi masallaci ba za mu yi wannan lungun ba fa kun ji kuma wata sabuwa <laughs> in yanzu ne masallacin anguwanmu lokacin da muka tashi gyara shi da muka gyara shi ko sai muka shafi sai muka kiliya da wannan lungun shikenan kawai malam ma da kanshi cikin raddul azhan ya ce bid'a ne yace la ta'rifu al arab kwata kwata ma laraba ba su san shi ba fa kharaja ala qaumihi min al mihrab al mihrab anan ai mihrab wuri mafi daraja mihrab irin wannan kwalungu da ake a'a shi yasa cikin sahabban annabi da aka zo aka fara irin waɗannan abubuwa a zamanin su abdullahi dan mas'udin kuka tura shi limanci ba zai wuce ciki ba sai ya tsaya gefe ku rike na kuɗin in kuka sami irin ku ya shige can ya ta zubo karatu ba ku ganin shi Allah ya shiryar da mu قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى أخبرني الصائب بن يزيد الإمام الزهري يتي الصائب بن يزيد يابان الأباري أن الأذان الذي ذكره الله في القرآن كلا سلا دا الله يفدي أتكين القرآن يتوى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إن أن كلا سلا رانا الجمعة لنن فاسعوا إلى ذكر الله ku kintsa ku tafi wurin ambatan Allah kana awwaluhu kana awwalahu hina yajlisu al-imamu ala al-minbar farkon musulunci yadda ake yin wannan kiran sallah shine idan liman ya ainihin wato zauna akan minbari idza qamati sala al juma'a idan ainihin wato za a tsaya da sallah a ranar juma'a ala babil masjidi a kofar masallaci muna son a rike wannan magana da kyau yace a kofar masallaci anan ake kiran sallah a zamanin wa yace fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi wa abi wa umar da zamanin abubakar da umar kiran sallah daya kuma a kofar masallaci falamma kana khilafatu usmana lokacin halifancin usman wa kasuran nasu mutane suka yawa wa taba'adatil manazil gidaje suka ƙara fadi a madina amara usmanu yawmal juma'a bil azani salis sai usman yasa aka ƙara kiran sallah na uku ya ce kiran sallah na uku ne an hada shi da iqama da kiran sallah da wanda annabi yake da wanda Usman ya sa aka kara da ikama shine an lissafa zai zama uku wa fi riwaya al-awwal a wata riwaya na farko saboda shi ake fara yi wa fi ukhra bi azanin sani a wata riwaya kuma kiran sallah na biyu in an ware ikama wannan zai zama na biyu in kuma an kirge su gaba ɗaya ukun wannan ne na farko in kuma an kirge su gaba ɗaya har wa yau zai iya eh, zai iya zama eh, in an kirge su guda biyun kuma zai iya zama shine na biyu to wannan kiran sallah shine aka ce Usman ne ya ƙara shi sai a je a yi wannan kiran sallah ala darin lahu fi suq a wani gida nashi da ke cikin kasuwa yuqalu lahu yuqalu zaura sunan wannan gida az-zaura a cikin kasuwa saboda yan kasuwa sun shagalta sai a je a hau saman wannan gida sai a zo a kira sallah din wanda mu muke cewa kiran sallah wanka azana bihi ala zaura'i qabla khurujihi sai a kira wannan sallah akan wannan gida kafin Usman ya ainihin fito sallah liyu'alliman nasa ko liya alaman nasu annal juma'a qad hadarat don a sanar da mutane ko don mutane su san cewa sallar juma'a fa ta yi fasabata al'amru ala zalika al'amarin ya tabbata akan haka falam ya ibin nasu zalika alaihi ba wanda ya aibanta haka domin wannan abu da usman ya yayi daidai tunda kiran sallan da za a yi lokacin da liman ya zauna gaban akan mimbari wannan kiran sallan mutane ba za su ji shi ba to tunda haka ne sai ya ga cewa yaya za a yi a rinka jiyar da su wannan kiran sallan na annabi a ɗauke shi daga masallacin annabi a kai shi kasuwa sai ga haka ba daidai ba ne to tun da sauran lokaci sai a je cikin kasuwa a tsaya a kira sallah a saman wani gida wa qad abu alaihi hina atamma salata bimina amma mutane sun aibanta Usman lokacin da ya cika sallah a Mina domin wannan sun san kai tsaye babu dalilin da zai sa amma wannan tunda akwai bukata don haka mutane ba su aibanta shi akan haka ba mun fahimci wannan wannan hadisi bukhari ya ainihin fitar da shi abu dauda ma ya fitar da shi da nasa'i da tirmizi haka ibnu maja haka al-imam shafi'i da imam ainihin ibnu jarud da al-imam al-baihaqi da ahmad dukkan su sun fitar da wannan hadisi ne sahihi to kaji asalin yadda al'amarin yake mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda muka ce a takaice muke tattaɓa waɗannan matsaloli shine sai malam ya biyo ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya dangane da tabbatar da cewa ainihin da a ce Osmanu ya samu abin da zai ɗaga mishi sauki madadin wannan kiran sallah da shi ne zai sa muna fatan ka samu wannan littafi ka tattauna to amma matsalolin da za a fitar daga cikin ainihin wannan hadisi ga su kama haka shine ainihin matsala ta biyu dangane da cewa kiran sallah ainihin ba a gaban liman ake ba amma ana yin shi ne a wajen masallaci abin da ke nuna mana haka shine shi kanshi Usman ko kiran sallan nan na biyu ya kawo shi gaban liman bai kawo shi gaban liman ba na farko sai a shi a can kasuwa na biyu kuma ba gaban liman ya kawo shi ba sai a yi shi kofar masallaci kamar yadda ake to yaya aka aka fara yin kiran sallah a cikin masallaci to shine za mu zo mu ji ainihin waɗannan asalin matsala da kuma ina matsayin yin kiran sallah din a cikin masallaci kuma muna fatar ga wani abu da ita kanta ƙungiya da 'yan kwamiti na masallatai wato raddi ba zai ɗauke muku matsalolin karatun nan namu ba saboda kullum muka zauna karatun nan namu sai an zo da wata matsala da jiya ba a tattauna ta ba to raddi ba zai ɗauke muku ba amma abin da zai ɗauke muku waɗannan abubuwa shine a matsayin mu na 'yan uwanku 'yan izala masallatan juma'an mu ɗaya da ku na idi ɗaya da ku duk matsalar da kuka ji an faɗi saɓanin abin da kuke kai ko abin da kuka sani kafin ku fito ku bayyana hassada ko ƙiyayya ko ashariya ko raddi a cikin mutane balle su zo su gan ku ta baya to ku ɗayan abu biyu ku saurari littattafan da za mu faɗi ku je ku duba su in ba ku gani ba sai ku neme mu ku zo da waɗannan littattafan naku sai mu nuna muku a ciki E kenan in haka ba ta samu ba sai ku ainihin haɗa majalisar malamai sai ta zauna sai a gayyato mu sai a zo a tattauna wannan matsala. to kawai haka ne solution haka ne hanyar da za a bi a warware matsalolin nan amma dan a zo yanzu a tattauna wannan matsala gobe ku miƙe a masallacin juma'a ai ma an ce kuna yin bid'a ai ba an ce kuna yi ne dan a zage ku ba kamar yadda kuka ce yan dariƙa suna yin bid'a ba dan ku zage su kuka faɗi ba mu mun san tsakanin ku da Allah kun faɗa ne dan su gyara to mu ma muna faɗi ne dan ku gyara amma ku san tunani da kuke yi na cewa duk matsalar da za a karantar a zo a zauna da ku a tattauna ai kun san wannan ba zai yiwu ba sahihul bukhari muka sanya karatu bukhari yana ɗauke da matsaloli sun fi guda miliyan ɗaya kullum aka zo sai an yi karatun matsalar da ba a ji ba shin zai yi kullum za a yi karatu sai an zauna da ku yau za a faɗi kaza zai yi ba zai yi ba shi yasa mafita kenan kawai mun fahimci wannan da ke ko jama'a Allah ya shiryar da mu don haka sai malam ya ce naqala ibn abdul barri an malikin alhamdulillah fatawar ma da ta maliku za a fara karin kumallo da ita ibn abdul barri din nan waye shi a malikiya tukuna ya kamata mu san shi babban malami ne wanda shi kaɗai yawa muwaɗa sharhin da yake da wahala a samu malamin da zai sake mata sharhi haka fa muwaɗa ɗin nan da ka sani wadda kake tallafewa a kafaɗa ka tafi karatu ƙwaya ɗaya ya zo ya sharhin ta sai da ya mai da ita guda talatin da shida yasa at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ma'ana duk abin da ya shafi fassara da isnadai da ma'anoni na muwatta duk sai da ya tsaya tattauna wannan ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai mun fahimci wannan da kyau ko sannan ya zo ya sake yin al-istizkar sharhi ne na muwatta to wannan ibnu abdul barrin shine yace maliku ya ce innal azana baina ya al-imami laysa min al-amr al-qadim yin kiran sallah a gaban liman to ba shi daga cikin abin da yake ainihin tun farkon musulunci ana aikatawa ai innahu bid'a wato bid'a ne وقد صرح بذلك ابن عابد في الحاشية يتي ابن عابد ما يفتو يفت قرر هكا أتكل لتافن شي الحاشية أتكل مجلد نفرقو شافي نقري أكد ستين دبيو وانا لتافي نقريكينا منا فاتم مباك دشي كزو زام نونا مكا انكو مكانا دشي بك غني بك أكونا كأزو أبو إيه مكا ككرن تاك فسرا دكانك من فهمت وانا نقو وابن الحاج دكما ابن الحاج في المدخل أتكل مدخل madkhal wannan da Shehu Usman ya fi mai da shi hujja wajen dukan bid'a to wannan littafin ma ya tabbatar da cewa kiran sallah a gaban liman din nan bid'a ne a cikin juz'i na biyu na madkhal shafi na 208 wa ghairuhuma da ainihin wato waɗansu malaman mimman huwa aqdamu wa a'lamu minhuma daga cikin waɗanda sun fi waɗannan ma ilimi sun fi su kuma dadewa qala ash-shafi'i fi al-i'tisam al-imam ash ya faɗi a cikin al-i'tisam wannan littafi sai na ware shi na zo da shi shi kaɗai cikin waɗannan ba dan koyo ba dan a nuna mutane ya kamata duk dan izala ya samu wannan a gidan shi musamman malaman izala al samu bi sunna ma'ana yadda za a yi riko da sunna wannan littafi wani malami ne mutumin kasar andalus ya rubuta shi a shatubi ba shatubi mai littafin ainihin wake na kira'at ba shatubi wani ne daban anguwarsa ɗaya shi yasa ka ji nasabar ta ɗaya ya rubuta wannan littafi yaya za a yi a gane kaza bid'a ne ya za a gane kaza sunna ne wannan littafi gashi ana buga shi a cikin mujalladi biyu akan buga shi a cikin mujalladi ɗaya juz'i biyu ya kamata ka samu wannan littafi tsakaninka da Allah ka je ka karanta amma cewa ai mu mun riga mun gama karatu ba ku gama ba wallahi ba a gama karatu ka tashi kai karatu wurjanjan waɗanda ma sun san sun yi karatu amma ba su rudu kansu ba mun kawo tarihin al-Imam an-Nawawi yace sai da ya shekara biyu bai kwanta ba me yake karatu yake in ya gaji sai ya dan kwantar da kanshi a jikin gwiwar shi haka da ya dan farka minti biyar sai ya ci gaba to amma tarumul izza summa namu lailan kana son girma kuma ka kwana bacci a ba zai yiwu ba ai ko duniya kake nema malam sai ka kwana wuridi balle lahira Allah ya shiryar da mu to ga abin da shatibi ya faɗi a cikin wannan littafi al-i'tisam juz'i na biyu shafi na 146 zuwa 147 ma mulakhasuhu ga abin da ya faɗi a takaice qala ibn rushd ibn rushd yace al-adhanu bayna yaday al-imam fil juma'a makruhun kiran sallah a gaban liman ranar juma'a makaruhi ne li'annahu muhdas domin bid'a ne kago shi akai wa awwalu man ahdathahu hisham ibn abdul malik farkon wanda ya kago wannan bid'a shine ainihin hisham dan abdul malik ɗaya daga cikin waɗannan ainihin sarakuna shine ya kago wannan bid'a hisham dan abdul malik ba annabi bane fa ba annabi ba annabi muhammadu daban hishamu daban kuma hishamu ba sahabi bane ba tabi'i bane mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu al-imam shatibi sai yace fa innahu naqala al-adhan alladhi kana biz-zawra'i ila al-mashrifa wannan kiran sallah da aka ce Usman yana ainihin sawa ai a can waccan kasuwa sai ya ɗauko wannan kiran sallah sai yace a rinka hawa kan manara ana yi don da hawa manara ake ana yin wannan kiran sallah to wannan kiran sallah na Usman kenan kaga ya canza mai wuri wa naqala al-adhan alladhi kana bil mashrifa bayna yadayhi kiran sallan da ake a zamanin annabi dama sun canza shi ya koma can kan manara sai ya sauko da shi daga kan manara ya dawo gaban shi ya ce a rinka kira a gaban shi kaji asalin farkon wannan bidi'ar kenan watalahu ala zalika min ba'dihi min al-khulafa'i ila zamanina hadha yace sarakunan da suka zo bayan shi haka suka biye shi akan wannan ainihin canji har zuwa zamanin mu wannan zamanin al-imam shafi'i yau kamar shekarar shi 700 da rasuwa qala sai shi ibn rushd yace wa huwa bid'a yace wannan bid'a ne to a takaice kaji wannan magana duk a takaice muke kawo maka a sheikh muhammad Nasiru al-albani sai ta aliki yace wa yanbaghi an yi ulama ya kamata a sani annahu lam yunqal albatta annal azanan na an-nabawi kana bayna yaday al-minbar minhu ya kamata ka sani cewa da ɗai ba a taɓa samo wani hadisi ko kwaya ɗaya wanda ke tabbatar da cewa kiran sallah annabi din nan a gaban shi ake kusa da minbarin shi ba قال العلامة الكشميري العلامة الكشميري wani babban malami ne wanda ya littafin faidul bari ya faɗi a cikin wannan littafi nashi mujalladi na biyu shafi na ɗari da talatin Ya yace walam ajid ala kauni hadha al-adhan dakhil al-masjid dalilan yace wannan kiran sallah da ake a cikin masallaci ni ban samu wani dalili akan shi ba inda al-mazahib al-arba'a a wurin waɗannan mazhabobi guda hudu gashi dai duk inda kaje zaka ga ana yi amma bamu ga wani dalili akan haka ba illa ma qala sahibul hidaya sai maganar da mai littafin al-hidaya ya faɗi innahu jara bihi tawarus yace haka ainihin aka gada hujja kenan sun mana kala kalahul na aidan sa'annan su kuma yan baya suka ɗauka. dalilin kenan haka aka gada sai ce fafahimtu fahimtu minhu annahum laysa indahum dalilun sai na gane cewa ba su da wani dalili ghaira ma qalahu sahibul hidaya in ba magana da mai wancan littafi al hidaya ya faɗi ba waliza yalji'una ila tawarush. dan haka sai su fake akan cewa ai haka aka gada wa ka taba jin ya faɗi haka duk masallacin garin nan haka ake yi sai a ce wa jahili kuma gobe ka kewaya duk juma'a garin nan haka zaka gani don ba shi kenan ba dama yana daga cikin abubuwan da ke ƙara wa bidi'a maiƙo shine ya zama duk manyan malamai sun karɓe ta yaushe za ka ka fahimci cewa bidi'a ce sai ga wanda zai faɗi cewa bidia ne baka damu da shi ba in ga gwada za ga hanya malam wani shekarar shi ɗari biyu babu fa a haba ai biyu babu nan da ka faɗi na ƙarshe kawai zu ne <laughs> Allah ya kiyaye qultu sai shi Muhammad Nasir Jinal Albani ya ce laysa yakhfa ala basiri annahu la qimata li misli hadha duk mai basira to wannan hujja da aka ce gado akayi. yi yace to wannan batacciyar hujja ce wadda ba za ta boye ga mai basira ba li amrayni saboda dalilai biyu al dalili na farko annahu mukhalifun li sunnati nabi sallallahu wannan ya sabawa sunna annabi wal khulafa'ir rashidin min ba'di ya sabawa sunna ta ainihin halifofin shiryayyu bayan annabi don kaji da annabi da abubakar da umar duk baki ɗaya a ina ake kira a kofa wal akhar dalili na biyu anna ibtida'ahu min ahdi hisham farkon wannan kiran sallah an fara shi ne ainihin a zamanin hisham la min ahdi sahaba ba zamanin sahabbai ba kama arabta kamar yadda kaji wa qad qala ibn abidin fil hashiya yace ibn abidin ya faɗi a cikin hashiya mujalladi na farko shafi na 769 yace wala ibrata bil urfi al hadith idza khalafa an-nassa Ya ce, duk abin da aka ce al'ada ce wadda aka ƙirƙiro ta matuƙar ta saba wa nasi ba za a lura da ita ba li'anna ta'aruf inna ma yuslihu dalilan ala al-illi idza kana amman min ahadi sahaba wal mujtahidina kama sarrahu bihi yace domin abin da zai zama hujja na daga abin da za a ce an riga an mai da shi al'ada to sai in ya zama yana da dalilin da zai halattar da wannan abu wanda yake an faro shi daga zamanin sahabbai ne da waɗanda suka biyo bayan su to wannan ba a fara daga zamanin sahabbai ba sai ce fata bayyana min ma salafa daga bayanan nan da muka gabatar zaka gane cewa anna ja'al al azan al usmani al bab kiran sallah din nan na usman da ake sanya shi a kofa wal azan al muhammadi fil masjid kiran sallan annabi kuma wannan wanda aka samu daga annabi a sanya shi a cikin masallaci bid'atun yace wannan bid'a ne la yajuzu tiga'uha bi halatta abi wannan ainihin bid'a ba fayajibu izalatuha kaji albani shi ma dan izala ne fa albani ba wannan ba wannan dama shi fi izala nasha'a wa fiha yansha'u wa fiha sawfa yamutu insha Allah amma wancan albanin oga kwata kwata yace fayajibu izalatuha shi ma izala yace fayajibu izalatuha wajibi ne ayi izalar wannan bid'a min masjidil jami'a daga masallacin juma'a me yasa sai ce ihya li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam don araya sunnan annabi izalatul bid'a wa iqamatus sunnah Ka ji wannan kenan ta iya yiwa ka ce to yanzu makarfon gashi mun kafe am din mu a cikin masallaci ya za a yi ai shi ma ya san da makarfon din tunda shi ma yanzu yake rayuwa kamar yadda kake rayuwa sai ya ce lakinnana na anna al azana fil masjidi amama al-mukabbir yace kuma duk da haka fa ka sani da cewa mun kudurta cewa yin kiran sallah din nan a ainihin cikin masallaci a gaban makarfon la yushra'u yace ba a shar'anta ba ba a halatta maka haka ba Li'umorin saboda wasu al'amura minha daga ciki at-tashwish ala man fihi min at-talina wal musallina wasu sun zauna suna karatun alkur'ani wasu na sallah wasu na tunani zaka zo ka kira sallah a gaban su zaka ainihin ruɗe su zaka ɗau hankalin su wa minha adamu zuhuril mu'azzin bi jismihi sannan kuma yana daga cikin dalilan da yasa aka ce bai halatta ba rashin bayyanar mai kiran sallah da jikin shi mai kiran sallah ana son a ganshi san da yake kiran sallah to amma ya shigo cikin masallaci ya ɓoye kaga ba a ganin shi kenan fa inna zalika min tamami hadha shi'ar al-islami al-azim al-azan yace saboda yin kiran sallah a bayyana ana hangen mai kiran sallah na daga cikar wannan ibada ta musulunci kiran sallah lidhalika yace saboda haka nara annahu la budda lil mu'azzin buruzi alal masjidi, masjid ba makawa dole ne mai kiran sallah ya fito wajen masallaci wa ta'zin amama al-mukabbir sai rinka kiran sallah din a gaban microphone fa yajma'u bainal maslahatayn sai zan ya hada waɗannan amfani guda biyu yana nan akan bin sunna a waje sannan kuma ga amfani da microphone din kuma yana yi a jawo shi a fito da shi sai ce wa hadha tahqiq yace to wannan tabbatar da magana da muke yi yaqtadi ittikhadha makanin khas fawqa masjidi, yas'adu ilayhi al-mu'adhdhin wa yusilu ilayhi mukabbir as-sawt yace wannan na nuna kenan sai an samu wani wuri musamman ko dai a wajen masallaci wanda ainihin shi ne kiran sallah zai rinka hawa wanda zai jawo wannan microphone fa yu'adhdhinu amamahu sai rinka kiran sallah a gaban wannan microphone wa huwa zahirun linnasi mutane suna ganin shi a bayyane to ina fa'idar a jawo microphone a fito wajen masallaci ana kiran sallah sai ce wa min fa'idati zalika yana daga cikin amfanin wannan bayanin da muke annahu qad tanqati'ul quwwatul kahraba'iyya ta iya yiwa dauke wuta kana cikin kiran sallah a masallaci wa yastamirru almu'adhdhin ala adanihi shikenan sai ka aje microphone din sai ka ci gaba da kiran sallah wa tablighihi iyyahu ila an da ci gaba da isar da wannan sako ga mutane min fawq masjidi ta wajen masallaci بينما هذا لا يحصل والحالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما huwa zahir. in a cikin masallaci kake in aka ɗauke wuta wannan ba zai tabbata ba kuma wannan bid'ar ta kiran sallah a masallatai musamman na salawatil khams bata zo wa mutane ba sai lokacin da makrifon din ya zo mun fahimta to shin zuwan makarifan kuma zai sa a canza wani abu daga cikin abin da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda dai an tabbatar makarifan din ba bid'a bane amfani ne da ƙara fa'idantarwa ga kiran sallah din to a ja shi waje a kai shi ana nan akan sunna kuma ana cin amfanin shi ana ɗauke wuta sai ka gungurar da makarifan din sai ka ci gaba shine sai ya ce wala budda min at huna بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات يمنة ويسرى عند الحي علتين yace tare da cewa kuma ana amfani da makarifon din umma a wajen masallaci din ne to muna tunasar da ladanai cewa lallai kuma sai sun kula da sunnan waiwaye dama da hagu din nan wajen hayya ala sala hayya ala sala dama hayya ala fala hayya ala fala hagu kuskure ne wasu suke sa hayya alal salati ɗaya dama ɗaya hagu hayya alal falahi daya dama ɗaya hagu a hayya alal salati guda biyu dama hayya alal falahi guda biyu hagu jama'a mun fahimci wannan to koda da microphone a hannunka lallai kaga cewa kana juyawa dama da hagu fa innahum yace domin ladanai a wannan zamani kadu an yutabbiqu ala tarki hadhihi sunna sun kusa haduwa ma akan watsar da wannan sunna minhum a taqayidan minhum bi isti'mal laqit as-sawt saboda suna amfani da wannan ainihin microphone wai su suna tunanin cewa ai dai daga murya ne kawai a'a wannan waiwayawa dama da hagu wata sunna ce sai ce walizalika naqtarihu wa ba ala ala al-yamini wal yasar yace dan haka muna fatan a samu microphones guda biyu daya dama daya hagu wanda ainihin za a rinka juyawa kalilan bi ya yajma'u baina tahqiqis sunna al-mushar ilaiha wa tabligh al-kamil yadda ba a tabbatar da sunna waiwayawar da kuma ainihin wannan isar da ainihin sauti din cikakke to yanzu ma duk sai aka yi wani wanda baka makale a ka ba shikenan ba wannan dai in ka rike shi haka to akwai wata sunna kuma ita ce ta sa yatsan ka a cikin kunne to nan kuma ka kashe wannan sunna abin da ba a so shi wannan microphone tun da dai ya dace to ba a son zuwan shi kuma ya kashe wata sunna a'a ko dai a kafe maka guda biyu a gaban ka yadda in ka waiwaya zai rinka ɗaukar sautin ka ko kuma a siyo wannan na kirji ka makala shikenan ka ci gaba da kiran sallar ka suna ɗauke wutar su dama ci gaba za ka yi mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu to shine sai yace wala yuqalu innal qasda min al-iltifati huwa at-tabligh faqat yace ba za a ce ai wannan ainihin manufa ta waiwaye din shine isar da ainihin sauti din ba kawai wa ina idin fala da'iya ilaihi ma wujudil mukabbir sai a ce to ai tunda dai an samu microphone ba sai an ainihin rinka juyawa ba yace kada a faɗi haka li'annana naqulu saboda muna cewa innahu la dalila ala zalika babu wani dalili da ya nuna cewa wai saboda ainihin wato ɗaukaka sauti ne wannan waiwaye dama da hagu fa yumkin an kuna fil amri maqasid ukhra yace me yiwa akwai wasu hikimomin daban dangane da waiwayawa din nan kat takhfa ala nasi waɗanda me yiwa sun boyu ga mutane don haka fal aula al muhafazatu ala hadhihi sunna ala kulli hal abin da yafi dacewa shine a raya wannan suna a kowane hali dama da hagu din a rinka waiwayawa jama'a mun fahimci wannan da kyau to abin da muke fata jama'a kafa hujja ana yi ne da abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani ko hadisai ko ayyuka ko maganganun sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da makamantan haka ba ka kafa hujja da cewa ai tun da dai an riga ainihin an saba ko duk duniya haka ake yi ko makka da madina haka ake wannan fa ba hujja ba ce misali makka da madina akwai ladanan da suke kiran sallan as-salatu khairun minan nauni a ainihin kiran sallah na biyu ba sa kira a kiran sallah na farko kuma bin a cikin littafin shi fatawa ta ta'allaku bis sala shi ma ya ce kiran sallah a salatu khairu minan naumi za a yi shi ne a kiran sallah na biyu na asuba to duk wannan fahimtar kuskure ce da aka zo farko aka fara yin izala sai aka gano asalin wannan matsalar ba daidai ba ce tare da cewa matsalar ta saba wa kusan dukkan duniyar musulunci sai ɗai ɗai ɗai ɗai za ka samu inda suke kiran sallah a salatu khairu minan naumi a kiran sallah farko amma aka zauna na san taro na farko an yi shi a gidan malam bakar gumi Allah ya ji kanshi a falon shi akan wannan matsalar daga nan ne aka ɗiba duk aka bi aka gyaggyara na haka duk inda ka je masallaci inda ya amsa sunan shi na izala a nan kasar zaka ka samu salatu khairu minan naumi a kiran sallah ake yi na farko tare da cewa ya saba wa yadda ake a makka da madina da kuma a nan ƙasar ma amma tunda da hadisi ya zo a cikin mudawwana hadisi sahihi ya zo cikin mudawwana imamu malik ya ruwaito abu mahazura ce annabi ya koya mai kiran sallah daga cikin kiran sallah hadda na asuba a salatu khairun minan naumi ce ya sanya shi a cikin kiran sallah na farko sannan hadisi ya zo cikin abu dauda da nasa'i akan haka sannan ne littafin atiyatul mu'ti wani littafi ne wani malami a nan Kano ya rubuta shi yace as-salatu khairun minan naumi fi ula min al-fajr yace kiran sallar farko to sai bin ba sai kuskuren fahimta sai ce ai abin da ake nufi da kiran sallar farko din nan kamar yadda aka kira kiran sallah din can na juma'a da cewa na farko dan haka a nan ana nufin in an haɗa wannan kiran sallah ne da waccan ikama ta asuba shine zai zama ainihin na farko dan haka wai wannan kiran sallah na biyu ake nufi na asuba shine ake nufi da na farko wannan fahimta ta bin bas kuskure ce domin kai tsaye ta saba wa nassin hadisi da ya zo cikin waɗannan littattafai in kana son ganin bayani akan wannan ɗauki littafin subul salam sharhin bulugul mara, da kuma littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna to kamar yadda aka daure aka saba waccan bid'a ta kiran as-salatu khairu minan nawmi a kiran sallah na ainihin biyu haka muke son a daure a yi bincike akan waɗannan matsaloli in dai sun tabbata to muna son ainihin a dawo a gyara su an kuma ba su tabbata ba to muna son ku kawo mana hujjojin da suka fi waɗannan ƙarfi sannan za mu saki waɗannan mu kama naku amma kawai ya kuwa ga mutane cewa ai duk duniya haka ake yi wannan fa ba hujja ba ce saboda haka kiran da muke wa kwamitoci na ƙungiyoyi da na masallatan juma'a da na kwamitocin masallatan idi ga shi kamar haka za mu ci kashe waɗannan kasar da shi masallatan juma'a ɗin nan a tsara su su koma a tsarin sunna me muke nufi tun daga lokutan sallar juma'a ɗin nan ya kamata ainihin a san cewa annabi yana yin sallar juma'a a lokuta biyu ne wani lokaci ya yi ta daidai lokacin sallar idi kamar karfe tara zuwa goma kenan namu na nan to an yi haka an yi daidai ba a yi bid'a ba sannan a rinka ainihin yin sallah din wani lokacin kuma kamar yadda ainihin ake yin ta daidai da azhar in an yi juma'a uku daidai da azhar a samu kamar juma'a ɗaya a yi ta daidai da ainihin sallah ta idi kamar karfe tara ko kuma waɗannan masallaci na juma'a tunda muna da masallatan juma'a da yawa wannan masallacin juma'a su rinka yi karfe tara wannan kuma su rinka yi karfe biyu mun fahimci wannan ba ma kyamar wannan ko misqala zarratin domin me ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to abin mamaki shine da aka samu wani yayi kuma wai aka ce an je an gurfanar da shi gaban sarki shin shi wannan sarkin ba a bayan gidan shi ne aka zagi mugiratu bin shu'uba ba a bayan gidan shi ne ba fa jin tsoro fa wallahi gaskiya duk wanda ta zo kan shi a faɗa ba haka ba wallahi za a ci wuta a bayan gidan shi aka zagi mughiratu aka zagi aisha aka zagi abu huraira a bayan gidan shi ake sukar hadisan manzon Allah a kwarbai a nan zariya ko ba haka ba me yasa bai ja daga bayan gidan shi ko tsalle yo ai za a jeho mishi wannan ya tafke shi ya gurfanar da shi me yasa bai ja wannan ya gurfanar da shi bai ja wani daga Kaduna to muna da alamar tambaya akan wannan to matsalar da ta faru shine sai aka samu saboda takaitawa da wasu malamai suka yi a cikin kungiya game da karatu da bincike sai suka fito gidan rediyo sai suka yi ta suka akan wannan abu to saboda haka yin kuma shi ma bai daina ba fa tunda ya san hayaniya ce dokar Najeriya ba dokar banza ba ce ake cewa inda gaske ne ake yi zama za a yi sai a tafi uh, Supreme Council of Ulama akwai kwamitin malamai na ƙasa baki ɗaya a zaunar da malaman nan a ce malamai tsakaninku da Allah ba mu san son zuciya ku cire hasada tsakaninku da Allah abinda wannan mutum ya yi daidai ne amma ba yanzu muke son ansa ba ku je ku yi bincike haka ake yi ba kwa ganin ana nuna taron da suke ne a rabitatul alamin islami in aka zo da matsala sai a ce malamai kun ji mas'ala kaza amma ba yanzu muke son amsa ku ba ku je ku yi bincike in aka je aka yi bincike kowa zai gabatar da ainihin binciken shi a rubuce da hujjoji sannan kuma za ka tashi ka ɗan yi summarizing ka ɗan yi talhisi ka taƙaita bayanan abin da ka gabatar kamar minti goma haka ka zauna sannan sai a tattara sannan malamai na musamman su zauna su bincike akan wannan to daga ƙarshe sai a fito a ce to duk malamai an tafi akan haka amma in akwai wanda yake ganin cewa matsala kaza bata dace ba duk da wannan haɗuwa da aka yi ya fito ya bayyana ba zuwa zai a wurin taro ya ce na yadda fa ya dawo ƙasar su ya ce bai yadda ba wallahi za a kamo shi domin yana raba kan musulmin duniya zan buga muku misali akwai ainihin mujalla wadda take fita sun mai da ita littafi yanzu ta kai mujalladi kamar talatin da uku daga rada tsatul alamin islami kuma in ba manta ba malam da ya rasu malam bakar gumi yana da kujera a cikin wannan mujalla na iya kiyayewa akwai guda uku daga ciki za a yi taro akan matsaloli sai ka ji an ce malam wane ya ce bai yadda ba sai ka ji an ce daga ciki hadda fadilatu sheikh abubakar mahamudu juni min nigeria shi ma zai ce shi ma bai yadda akan wannan matsalar ba zan buga muku misali ɗaya don ku fahimta misali sun taɓa taro game da matsalar waɗannan takardun kuɗi da ke yawo a duniya asalin kuɗi dai shine dinare da dirhami to waɗannan takardun kuɗi yanzu da aka da aka buga su ba su ne asalin kuɗi ba suna wakiltar waɗancan ne don haka an ga dama yau sai a soke su gobe a ce an canza wasu amma ba a taɓa soke zinare da dirhami ba sai dai ake an aje su su ne asali to shine sai malamai suka sako matsala. shin waɗannan kuɗi za su iya riba za ta iya shiga ko ba za ta iya shiga ba mafi yawancin malamai suka ce riba za ta iya shiga amma malam bakar gumi shi kaɗai da shi da wani malami suka cije suka ce riba ba za ta iya shiga ba don haka in ka ci bashin naira dubu ɗaya to za ka iya kawo naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya ni ina nan da mujallar ba ƙage muke wa malam ba muna nan da shi in kun ce ba haka ba ku ta samu gaba mu tafi saudiya da ku ana magana ne kasar na ɗauka ba a tsoron duk wanda za a kaiwa a kaiwa wallahi jama'a mun fahimci wannan ya ce shi kam kuma wannan duk mai sauraron malam a ƙasar nan ai ya san wannan matsalar malam ya sha faɗan wannan ko a gidan rediyo ya ce riba ba ta shiga cikin naira saboda me sai ce saboda waɗannan ba asalin kuɗi ba ne fata ce kawai to shahid da ake kawowa ne malamai taro suke su yi al'amura to ku sai ku ce ba za a taru ba sai dai ku je ku ta raba kan musulmi in aka karantar da musulmi matsala suka gamsu in kuna ganin ku bai kamata a kwana akan wannan matsala ba wanda ya faɗi sai ku zauna da shi a tattauna a idan jama'a abin da yasa ake cewa idan jama'a saboda mafi yawancin an zauna da ku ba kwa bada labarin gaskiya sai a zauna da ku kowa idan shi ya mishi ainihin shaida sannan a sanya kaset na audio da na video suna ɗauka baki ɗaya in baka ji baka gani ga lokacin da ka ce na yadda na yadda na yadda shikenan an yi ijma'i in ka da an goka kafan ɗarefa. ba nan aka zo aka yi taro akan hada arafa da sallah ba nan aka zo aka yi taro a masallacin ai da ranmu da lafiyar mu ni ina ɗaya daga cikin waɗanda aka yi taron me aka ce taron Allah ya ji kan malam Amadu Gelle shi yace to kun ga abin da nake so da ku kenan duk matsala ta taru ku rinka tsaya ta taso ku zauna ku warware yace ba gashi an warware matsalan nan ba yanzu cikin ruwan sanyi aka ce yace to abin da nake so da ku kenan yace mu sashin mulki ne yace amma ku malamai ku ne sashin ilimi yanzu tunda an haɗu akan za a yi sallah gobe wanda duk ya saba kan wannan haɗuwar ina hukuncin shi malam ahmad kauri yana nan da ranshi yanzu in ba yanzu ya tafi ba ko shi yana tsakiya halka ya ce duk wanda ya saba hukuncin shi a kashe shi don ya saba wa taron musulmi ai an yi wannan idan jama'a to da aka yi taron nan me ya kamata wanda ya saba a ƙarƙashin waccan magana a ƙarƙashin wannan magana me ya kamata a kama shi a ɗaga shi a kashe shi a jama'a sai aka samu abdulkadir lami da wanda shine limamin gra na yanzu na'ibin limamin hanwa na da sai ya saba ya janye mutane suka yi idi daban me ya kamata a kamo shi a kashe shi to amma ko raddin ba su zo sun yi mishi ba to kun yi zalunci muna bin ku bashin wannan gaskiya ba za a rinka faɗe ba in ba haka duk abin da ke wahalar da mu a ƙasar nan an ki faɗan gaskiya ba kuma kullum sai a ce Allah ya kawo wanda zai faɗi gaskiya to in an faɗe ta dama haushi kuke ji ta ma gwamma a faɗa in ka mutu ma mai uwarka zai ta haifi wani ko kuma uwa wani ta haifi wani an huta jama'a mun fahimci wannan to wannan mas'alar kenan to me ya hana in matsala ta taso ku rinka mana yadda ake a rabita a tattaro mutane ɗaya bayan ɗaya kowa ya kawo dalilan shi matsalar nan da ta taso masa a Saudi Arabia bai wuce wata shida ba suka tattaune ta wannan matsala da nan kuke tarar da akai matsalar aljanu aka tattauna ta kowa ya gamsu yanzu babu kasar da ake sai da littattafai na wannan matsala kamar Saudi Arabia duk bookshop ɗinsu sun cika da waɗannan littattafan. Saudi Arabia ce za ta sai da littattafan bokanci da kasar kowane littafi kuma ga kasar ɗin shi da malamin ya karance shi a yaɗa shi duniya ana farin ciki wata mu'ujizar ta Qur'ani ta sake bayyana kai kuma kana nan kana raddi a Saudi Arabia diyarut tauhid kasar da take ita ce ke jagorancin tauhidi za a yi tallan bokanci da in sun kama mutumin Najeriya ko na wata ƙasa na bokanci sai a kwaso shi a dawo da shi Najeriya da ƙarshe sai suka gane to ai boka kafiri ne kafiri tun da ya rida ina hukuncin shi a kashe shi yanzu kashewa suke yi to kuma zai yiwu kuma su su buga littafan bokanci suna yaɗa a duniya to wannan matsalar na daga cikin matsalar da muna fatan ai haka in kuna jin ba taimako ba amma lallai kiran sallah a mai da shi guda ɗaya na juma'a shi ne wanda in liman ya zo ya zauna to sai ladan ya ja makarfon sai ya fita ya kira sallah a waje shikenan abu na ɗaya kenan abu na biyu kiran sallah ainihin da ake yi a cikin masallaci a daina abu na uku da muka ce dangane da juma'a shine sanda da ake rike ranar juma'a liman ya daina rike sanda wannan rike sanda annabi ya rike sanda kafin ya hau mimbari amma daga lokacin da annabi ya samu mimbari sai ya aje wannan sanda dan haka hada sanda da hawar mimbari to wannan bid'a ne wannan karatun yana cikin littafin zadul ma'ad in baka da zadul ma'ad dauki bulogul maram mun fahimci wannan da kyau ko abu na uku dangane da ainihin matsala dangane da juma'a to shine wajibi ne a lura hutubobin da za a rinka a rinka wa mutane hutubobi masu rai hutuba mai rai ita ce liman ya rinka binciko menene asalin abin da ya fi damun mutane a tsaya a tattauna wannan matsalar kada liman ya je ya kwafo mana hudubar da aka yi ta a Saudi Arabia mai yiwa ba za ta iya maganin matsalan mu ba to dan haka lallai ne liman ya rinka lura da waɗannan abubuwa a zo a tsara huduba wadda yake wannan huduba za ta zama mai rai sannan daga cikin abubuwan da ya waje ba a yi wa mutane tambihi addu'a da suke yi in an gama ainihin huduba ta farko kafin a yi ta biyu wannan addu'a da ake bidi'a ce dangane da sallar idi in an zo kutubar idi a daina farawa da kabbarbari fara kutubar idi da kabbarbari bid'a ne muna nasiha akan wannan sannan kutubar idi guda ɗaya ake yin ta ba biyu ba wannan hujja da karatun yana nan a littafin fiqh sunna mujalladi na ɗaya dan haka in aka zo kutubar idi a fara da alhamdulillah ko innal hamdulillah sannan ayi kutuba kwaya ɗaya shine abin da yake sunna sannan sallar roƙon ruwa ita ma ba a fara kutubarta. da istighfari da makamantansu a'a da inna alhamdulillah ake farawa duk abin da ake kiran shi hutuba ko jawabi ko wa'azi ko lacca ko darasi ana fara shi da wannan hutuba hutubatul haja ne waɗannan su ne kaɗan cikin abubuwan da za a ainihin gabatar da nasiha a kai muna fatan ku ji tsoron Allah ku ainihin rike amanar da Allah ya danka a hannunku duk mutumin da ya shigo cikin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wallahi in dai da gaske ke to ya zo aiki da sunna ne bid'a kuma ko uban shi ne limamin juma'a ya kaurace mishi dan me dan ya zo yi sunna to bai kamata ya gudo daga bid'a ba kuma ku zo a ci gaba da yin wasu bidiyoyin waɗanda sun kai waɗancan da aka gudo ko kuma sun fi su muni wajibi ne ku rinka tunani akan wannan kuma waɗannan irin nasihohin da muke faɗe saɓanin yadda wasu ke faɗan cewa to ai wannan tozarci ne ake yi yaya kuma yadda za a yi wa'azi akan 'yan shi'a a fili haka za a zo a yi akan 'yan izala a ah, to ai qur'ani akwai suratul kafiruna kowa ya santa akwai suratul mu'minuna a cikin alqur'ani akwai inda Allah ya zargi fir'auna ko wurare da yawa ai annabi ma akwai inda Allah ya zarge shi a qur'ani ya bi rike tsakanin shi da shi ba yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra Allah yake Muhammad ya murtike fuska ya juya baya wai dan makaho ya zo mishi wai yana tsammanin babu alheri tare da wannan makaho waye sanin sheka cewa wannan makaho shine zai fi tsarkin zuciya fiye da waɗannan da kake kwaɗayin su musulunta wannan ba zargi bane zargi ne ina muka gane haka shi da kanshi annabi yake faɗi in wannan makaho ya zo fatawa sai ka ji annabi yana cewa matso ka tambaya marhaban biman atabani fihi rabbi mara balale da wanda ya sanadin ubangiji na ya zarge ni sannan can cikin qur'ani cikin suratul an'ami ko anfal Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum akwai wasu da annabi ya ba su izini suka tafi yaƙi Allah bai so wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma tun da annabi dan gata ne sai aka yin zargin da ba a taba kowa irin shi ba zargi ne amma sai da aka fara yabo tukuna Allah ya na yafe maka an yafe maka to amma dan ne ka ba su izini sai da aka gabatar da yafe wa tukuna sannan aka yi zargin to waɗannan abubuwan shin ba gyara ake so a ba gyara ake so a da Allah ya ce fa wai lil musallina yana nufin duk masallaci dan wuta ne amma sai ce allazina hum an salatihim sahuna waɗanda yake ba sa kula da sallar su a dan menene Allah zai tona asirin masallata ba tona asiri bane nasiha ce to waɗannan abubuwan saboda al'amura ne na amma na baki ɗaya mu kuma ba kwa gayyatar mu cikin tarurrukan ku in ba wannan taron da muka faɗi ba na haɗa arafa da sallar idi mu saba gayyatar mu ba ba kwa gayyatar mu cikin tarurrukan ku duk wasu al'amura na ku tunkuɗe mu kuke mu ne ma muke cusa kai dan mun san mu naku ne ku namu ne to ashe yaya za a isar da wannan sakon gare ku shine sai an zo gaba a wurin karatu haka to kuma kai in tsakaninka da Allah kake ko da mutum ya maka nasiha a jama'a abin da ake so da kai ka ɗauki ɗabi'ar shi wannan malamin mana Muhammad Nasiru dinar albani in wani ya rubuta littafi yana zagin shi ya ce sai karanta littafin da tsoron Allah cikin zage-zagen nan da wannan yake mai in ya ga gorin da wannan mutum ya mai akwai gaskiya ciki ya ce sai in ɗauka sai in danna son zuciyata in ɗauki wannan gaskiyar da ya faɗi in ya so sauran zage-zagen da ya kuma sai in ce je Allah ya fi mishi to ku yi haka mana ko da mutum so yake fallashe ka cikin abubuwan da ya faɗa duba ka gani shin a cikin abubuwan akwai gaskiya sai kaga eh haka ne to bi wannan gaskiyar mana to balle ba da fallasa ake so ba kamar yadda annabi shu'aib ya faɗi ne amma duk mai wa'azi in yazo yana wa'azi sai an zarge shi da cewa yana fallasan mutane sai an zarge shi da cewa yana son ya hana mini shi fai koma yayi ko kuma a ce to ai shi ma kuma yana yin kaza in ka karanta suratu hud zaka ga bayani akan haka annabi shu'aib ya ce wa ma uridu illa al-islah mastata'tu yace wallahi gara nake so in yi gwargwadon yadda zan iya sun zarge shi da cewa yana zuwa ne yana tona asirin su barna yake son yi wani wuri kuma suka zarge shi da cewa ai mun ga dai kana son ka hana mu ne kai kuma ka koma kana yi shine yace ba so nake in hane ku in koma ina yi ba to duk waɗannan al'amuran abin da muke cewa daga ƙarshe shine Allah ya yi mana wata wasiya mai girma ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba wa iyyakum an taqullaha Allah ya ce da waɗanda aka baiwa littafi kafin ku da ku duk an yi muku wasiya ku ji tsoron Allah duk abubuwan nan da muke faɗe muna fatan daga kan wannan matsalar to a samu gyara a kai in kuna ganin ba daidai ba ne to a zauna da mu akan haka muna shirye akan ganin